wani ya yi sata yanzu wani ɗan taksi da taɓa gani a kurkuku na je wa'azi ya ce kawai fasinja ya ɗauka bai san cewa fashi da makami za su je su ba ya sauke sa a wani guri suka shiga suka yi fashi da makami shi aka gane shi aka kamo shi aka ce fito inda suke shine abokin tarayyarsu kaga tsautsayi shi sa ake fita da gida ce bismillahi tawakkaltu alallah wala haula wala quwwata illa billah alamani a uzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlama aw ajhala aw yujhala kana fita daga gida kana addu'a saboda tsautsayi shi tsautsayi abu ne zai zo kawai ya ritsa da kai kai kanka ba za ka iya fita ba yanzu wani lungu ya shiga sai ga an zirmawa wani wuka a ciki mutumin yana ta ihu yana yadda zai zara wuka yana zuwa shi yana kokarin ya zare masa wuka yana zarewa sai ga police ko mutumin ya mutu kuma ga wuka a hannunsa kuma su biyu ne a lungu me ake kira wannan tsautsayi azal babu wata shaida da zai nuna ba shi ya kashe shi ba su ko polis sun gan shi da wuka kuma a gaban mutum kuma ya mutu